إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا أولئك ينادون من مكان بعيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابته السادات الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد كما مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وعليكم bayan gaisar musulunci insha Allah ta baraka wa ta'ala kamar yadda muka saba kowane yammaci cikin wannan watan mai albarka watan Ramadana muka haɗu wannan jami'i shek abubakar mahmud gumi a cikin wannan kirkirin gari na argungu hedikwatar argungu local government a cikin najeriya domin bibi ta alfa'ani mai girma karantawa da fassara da Dukkan mu masu nema daga allah da cikin karfi mu samu lada kuma mu samu muna roƙon Allah madaukakin sarki ya karɓa samun da jure mu za mu lada da yawa za su kashe mu yana gobe ya ba mu iri mai amfani da zai haska samun da rayuwar mu zama a kan basira da walwala duka da addini dan uwa mu yi karatu suratul fussilat aya ta sura ta arba'in da ɗaya har mun kawo aya ta arba'in da hudu cikin wannan sura inda Allah ya faɗi cewa Qur'ani shirya Allah ce don da kuma waraka ce daga barin mishkilolin shakka da kokanto da baka amma waɗanda ba su da imani Allah bai yi su da imani ba duk lokacin da aka karanta alƙur'ani za a san toshiya ta taushi jin su daga fahimta suka da sauki ne su kasa gane suka ji kira a ta shiga kasa gane abin da ya kira suka ji kauce ne suka gane abin da ya faru Allah ya shiga don haka huwa alaihi anan haka suke kamar ba su gani ba kamar ba su jiya don haka Allah ya shiga ya kula da kula da nan makamin ne wanda na ana kira su guri na gera ne kuka misali kamar ka tsaya nan ka tsada sauki ba da hankali ba da kuma kira mutumin kan ba wannan zungurmin dajin da tsakanin ya da rubu zai hana mutum sauki ya kai da shirya to haka in Allah bai wa mutum shirya ba to haka Qur'ani za a yi ta kira amma yana jin sauki amma ba ya gane ba ya gane ba ya gane a yanzu. shi don Allah ya masa baiwa kana gane na Qur'ani kana bin ta kayan arziki babba sai Allah madaukakin sarki ya faɗa mana sallallahu alaihi wasallam ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه نعم. ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك na ubangiji mara kujin sarki ce mara kada wallahi a kai na musar kitaba hakika mun bai wa annabi musa littafin asara a gabanin ka zo da wannan alƙur'ani kenan ba kun tafi da annabi ba kai ne karo da kaftu lifafi kuma sai aka saba ga littafi ma'ana kafta lafafi bi kaunu mutanen su suka rabu kashi biyu ما بين مسبب لها ومسبب وكذا ما تخالف ما يكسر هذا الكريتا هكذا حال قومي بالنسبة للقرآن العظيم الله يسأل النبي فيها قولي هكا أحزان أن تكون مسامينك دا القرآن إن دا الله يحيطه إنه لما قلنا كما هم قرآن وعشين جماعي كيشي لا تهدن إكتا لك قومك في الكتاب لا تهدن la yuhzinuka ikhtilafu qawmika fi kitab kada ya bakanta maka rai sabanin mutane da kuma da misalin da Allah ya yi ba gare ka fara waɗanda sun karyata waɗanda sun gaskata kaka samu da ba kada kusa lafa man kamla fi kitabi wanda aka ba ni sun saba da littafi fa wakar da wa kadzaba qawlu ko suka yi imani wasu da kai kaga wanda nauyi ne ಹಂತರವಾದ ಹಂತರವಾದ ಅನ್ನದೆ ಹಂತರವಾಗಿ ಭವಾರಿಯ ಮಹಾರಾಮ ದೇಹ ಗಾಹಕ ಶಿಲ್ಜಿ ಮುಖಾನ ಗಾಹಕ ಕಾಕಲ್ಲ ಕಾಕಲ್ಲ ಶಿಲ್ಯಾವತ್ತು ಕೈ ಬಿರಿತ್ ಬೈತ ಹೋ ಮೈ ದಹಂಕ ಸುನ ಬಾಬು ಸುಗಲ ಬಕ ಬಸೂದ ಅಕಿಲ ತಿರ ಅಪರ ಗೌನ ಶಾಫಿ ಅಪರ ಜಂಗು ಮಲಿ ಅನ ಹಲ ಮತ ಕೈ ಹತ್ತು wanda an kawo su annabi Musa haka aka wa annabi Muhammadu kuma kai ma da a cikin aiki bai iya ma annabi lokacin da baya haka za ka sa Allah ya ce kar ya wa fata da dare walau la kalimatu sabaqan min rabbika ba don da kalimar Allah ta jinkirtar da annan Allah haka ba bi ta'asirin bisar da za'i kala'i ilahi kiyama ba don da Allah ya jinkirtar da misali da sakamako ga mutane da kai gobe kiyama la azabahum wa ahlakahum fi dunya da ya matakin abartar da su akan ƙarya kama da ko ko wanda suka wani tahin Allah amma to Allah alƙawarin ta ce shi ta rufe da Allah ba sai da sai da kai da da ta yi kasuwanci ne kamar da na ya kamar dukiya maribabeka au kice ga duniya hasara ta ce Allah ya ce don haka madaukakin sarki ya ce wannan abin da aka samu na saɓani nan kai ya bakan kama kai saboda mai saboda Allah ya ce ba don haka ba da an hukunta to inda mulabi shi ke min yi suna cikin kokanto mai sa mutum ya zama bai da hakika game da alƙur'ani aiwa innahum la fi shakkin muribin aiwa inna haula'i kuffar wa anna kafir la fi shakkin min alqur'ani musabbal bil quli saboda dakkalewa an kullarsu wa amma basairin kuma saboda makarcin basirarsu mukiyar lahu fi ashar da bai bai yakan sanya musu mugun to don haka Allah ya ce ka bar su kawai man amila salihan من عمل صالحا فلنفسه نعم ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد وبنجي مرة في تركية سبحانه وتعالى من عمل صالحا دول في نجاحي أي من عمل شيئا من الصالحات دول أن تتولى أعمال اتساع في هذه الدنيا ثم الدنيا فإنما يكون نفس ذلك أنفاني من اتساع والعقوبة على ذلك ومن أطاعتكم وانتهوننا فإنما يجب بعد ذلك وضربهم عليه مولي لأي من مولنا وعلى شمسة يتسرقكم معك kenan sharri ka yana mai shi مشيئة tafiya in ka yi baka tafi kowa ba sa ka da tare ko wallahi hikul makarata illa bi ahad ibn ya aikata mummuna bai cuta na kowa Allah shi da Allah ya ce shi ga Allah ma rabbuka bi zalamin lil Allah bai zalunta bai وليس الله موصول الى حتى يعتبر به العقل ba a jingina ma Allah zabe su bare ya azama bare ba ku nuna aka ce wannan kalma zalla mai tafsiratu kuna min mubalaga ba kan mubalaga inna ma su tafsiratu nisbatu mislu aqar wa najjar ake mai yawan kai da turare kammar mai yawan kai da asmar najjar mai kahinka ana faɗa wannan ba don ba. dan in ta zama ta mubalaga to kenan Allah bai kasance mai yawan zalunci ba wannan kuma bai dace da kai Allah baya zalunci da bayan Allah ya shi Allah nan zai amma rabbul zalimi baya zaluntar bayan Allah ya ce ilayhi yuraddu ilmu ilayhi yuraddu ilmu sa'a hmm. wa da rabbi din da zuwa ga Allah kan da yake mai san da rabbi ya mata ba wanda yake annabawa da sai kuma da yake ban da tawo ba su cewa ana cikin shekarun aliya ba su sani ba ne ke zaɓi ɗaya da ba ba a wasu shekarun na aliya ga aliya a cikin wani ba Allah ya ce shi kada ya san da za a yi kiyama da zaɓi Allah ya yi wa ma ta sarrafa min samarati ba wata tsadar itacen da kai gada da kwasfansu min a kama da haɗa da kwasfansu wa ma ta hamilu min kusa kuma babu wata mace mai ɗaukar ciki wala ta da babu wata mace mai haihuwa illa bi ni ba ce da sani hali Allah ka sani shigar ciki kafin kowa kuma Allah ka sani ranar haihuwa kafin kowa Allah madaukakin sarki ya ce ƙarshe waɗanda in muka wato mutan kamar yadda yake cewa a su a ƙarshen suratul mutumin inna Allah indahu ilmu sa'ati wa yunazzilu al-ghaytha wa ya'lamu ma

malaika jibril ya tambaye su maka maka sa yaushe na za a islama da ya ni ma kabirni an islam kabirni an iman ni an insan biya ba shi labari fata illa ya ce to a ni an isa ba ni labari ya ce na za a islama na haɗa man masudu a alamar ila sa'i wanda ka tambaya da ya ce bai wanda ke tambaya da ni in ana sani shi mai tambayar ya kai hmm. إن التي إن لا حبه جنم ثاني كيام أبعنا وسومو تاني هو الثاني الله يجوا ما تدري نفسه ويلا تدري لك شيء الله شيء كان زي فارق القدر وتجاه ذا فارق القدر نقسم الأمانة لا تتوقع ولغير ذا فارق شيء الله شيء ويعلم ما في الأبصار وما شيء الله شيء سبيك يبني أبوه لا شيء wato mahaifin mai mata sai fa yi likitoci sun sa na da su aure in sun sa na ruwa su aure ko ta hanyar awon domin mace na ruwa ta gwaji wanda ciki ya kai wata ba, ya rage mai kaza ko kuma a sa na ruwa ta hawa gane nauyin gana su cikin gana su ya kai kimani amma dai a talli mace ne suna tsaye a ce ɗa namiji na jibi za ta haihuwa mai indiya ta ce daga Allah ne ويعلم ما في الأرحام الله شكي سني أبين دعسكم كتابك الله يكي وما تدري نفسه وصل الباطل يسني ما ذاك نفسه غدا لذاك أي كتابه ذاك تاشي لا به ذاك تاشي في سكيبوك ذاك تاشي تدامه الله كده يكي يا أيها ما بدأ تاشي نفسك بأسنك الله يكي Allah ya ce kuma rai ba inda kake mutuwa Allah kaɗai yake kare inda bai karbi rayuwa mutum zai waye da ina a hadisi ina ya rayu nan ba na amma matasa sai wani lalura ta kama a cikin in indiya da yau sai ya samu a yi da magana ko a samu wani gafanci za a gare da gwamnati a biya mai ko sun zuwa indiya zuwa ta wajen da ta lafiya sai a kan rayuwa saboda can aka kaddara a matakai dan kasa ta yadda aka so za ta yi za ka Allah ya ce wala ta zuri da kuma za ta zuri gada wala ta zuri da kuma ayi abin karbu inna Allah alimun Allah shi an masa ni alfahiru wanda mai ba da labari da ya amirin bayi to shi ne faɗa mana da zama yaro ran haihuwa ma da haihuwa ba wanda yake sani ko ni ba a yi da sani Allah Also la tahmil unsa jamila fi badaniha wa la tajidu illa mutalabbikan bi ilmihi ta'ala. Fa fi abiyana sunnah ya rabbi Allah la ya'lamu ahadun an ilmihi mithqala dharratin fil ardi wa la fis samaa. Fa tam fa tin qala abda rabbaka wa qala ka tani amma kiti tafaqur fi ta'ala. Allah yake zo haka tani kiyama ka asambai kowa a tare a tare da Allah. Ayi ta kokari ayi ayi ayi ta kokari ayi ta gaskiya ne kuma Allah ya ce la ta atiku illa fakata ba ka zo ku kai gibi ba a ci ginar a ce kowa ya shirya girbi kiyama za ta tsaya ba ba da za ka zo kawai za a wayi gari sai a shirya ma ta tsaya in kwanci sai sai ta gane lokacin da sai san sai da gyara an shafa za ka tashi ta da halaye mugan halaye za ka same ka bisa ga imanin da Allah bai da akari da shi aikin da Allah bai da yasa أو الذي الله يوم يوم تأتي لا ينفع نفسا يوم تأتي يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت أو كتبت في إيمانها خيرا يا إذا أكرمك الله وأنا الله في أي تكفيك بدي في أخوك أنا تعرفها في الجامع لو أنت في أنت أنشارك الله في يوم يوم القيامة في هي هارورو كسي الله يملك من إيمان إلى كسي الله كسي من إيمان بعده ذا الله يعطي إن في المغرب بابا إن ما هذا لنا أقوى تقوها بعد الإنسان الزراعة فقلوا لكسي أن برش الدنيا الله يكتب توبة ما يتوبة يكتب هنجري ما يهنجري amma rasa rana ta kullu cikin wannan kofar wannan ko mutum ya yi tuba ya yi imani da aikin banya au ta sabab fi imani da akhira ko ta yi imani ba ai aiki na gari ba to ranar ko ai roji a je a sheka masallaci a sa masallaci ko a yi azumi ko a yi gaskiya ko a barke rashawa ko a barke da bayan lokacin wannan da lafiya da lafiya lokacin ta kawo na halitta ya kamar mutuwa ta kawo kafin za ta yi da kiyama da mutuwa duk wanda ya halarci karamin duk abin da za ka yi na dubara ya kuce ba don haka dan uwa Allah madaukakin sarki ya ce subhanahu wa ta'ala wa yawma yunadihim ranar da za mu kiraye su aina shuraka aina shuraka'i ina abokan tarayya na قالوا أعظمناك يا الله من سنة ذكر الله أعلمناك وأخبرناك من بعد الأخبار الآن تكفي أيوه يلهي تكذابين أكثر ضمان لنا ما يشهد اليوم بأن لا تكذب يوم تكي مقابل يثبت ذكر على أبو تسعة قول يا إيماني كي الله أريبه أه تو إنا تورا مشركين إنا تورا أبو الله أكيد الله يشهد سبحانه وتعالى لما يوم القيامة المشركين في القيامة تبرؤوا إلى الأسلام كيف تبرأت تلك وأعلنوا إيمانهم ستتوب ستتبين إيمانهم وتوحيده كتوحيد في وقت لا يكون فيه إيمان suka yi imani lokacin da imani da kai da tafi ka yi imani ranar mutuwa sai a ce ma wani aka kuma fir'aun al'ana kana ka kallo kun tafiya da musulmi yanzu ka makara in ka bari sai lokacin da kai da alamun mutuwa wata mota ka fiye kana kankare da shi a yi ne a ce ko ba shi ya kanta da alamun lalle ba karaka da an annabi ba ban sake gina Allah ban sake ta ta Allah ya wallahi ta ba karaka ta kan samu ta ma asha Allah shi ma ta alai duwan da ya ta ta abun da ya karanta bai in kana gaggauta ka bar da ni ka bari in ba ka bari ba har yayi ta da bari ce ka Allah sai ka mutu da shi kuma sai ai ma ta da ka da Allah ya tsare to shi ne aka ce suka yi bayani da wallahi Allah mu kan ba mu dole abin da muka roƙa mu wanda ba kai ba alamu imanin wa tauhida suka bayyana imanin su da Allah da kadai ta fi wakati cikin lokacin da la ya fi imani imani bai dole ta kai ne wannan to ina abubuwan da aka kira su sauti Allah ya wadalla anhum wa dhalla anhum ma kanu yad'una min madaukakin sarki yana duk abin da suke yi wa zalla anhum ma kanu yarjun duk abin da suke kira a gabanin wannan ranar ta kiyama ko a gabani wannan ranar ta mutuwa rabu an hanke su daga bari ma kanu ya abin da mafi duniya abin da suke bauta ma cikin duniya ne da alihatin mazlumatin na daga wasu allulan da aka yi malam wane shi ta ceto mu wani wane shi ta ceto mu domin mutuwa ta zo maka sai ina mai ke donka ba shi yau za ka da cuta za a ɗanɗana maka azabar kabri ina ce kun nan naka shi ne aka ce wa da wani nabi sai ka fara da kawo wa aika bi zan ka zan da ganin ba ta da tobe wa aika bi annahu la maharaba wa la mahalla sanahu min azabillah sai ka tabbatar da ba su da magudana ba su da makutarin azabillah da azaba wannan rana rana ce ta asara ta gana sani amma wannan rana Allah ya tsare da wannan hasara ya ba mu da aiki na bayyana kashe mutane mutane mu akan shi kuma ta yi mu akan shi muna da tufa ga Allah ba su lajin mu da masu la'amuru Allah ya jaya mu da gaba masu lajin ya kara musu farjini da biyayya da da'a masu kuskure kuma Allah kama hannayen su da suka kasu su bar da himmar koma zuwa da yake Allah kuma ba su da'a kai Allah ya ci a gaba. لا يسأم الإنسان من وإن مسه الشر فيئوس قنوط يعني. لا يحمل الإنسان من دعاء الخير متون بغير تمشي دركم الله على خير لا يمل الإنسان من سؤاله ودعائه متون سلمان كمرد يا ريتون بيت يا هو أنا هذا بيلي أنا وفي عالم من الله يبارك تعالى هكذا بيا تعالى وفي هذا سيارة الله يعرف عن الله هو أنا والإذ سيارة الله يعرف عن الله وسلطان من الله يعرف عن دامة تبودانا دامة تبودانا دراني يري الله يهك بسويك كل في كي كوني أجريش بيت تعالى كمرد أنا جي أنا صلى الله عليه وسلم يعني ba abin da ke kwanta da annabi adam la yamlau fama ibn adam illa tura ba abin da ke cika bakin na annabi adam ba ce turba sai ya ji kansa kabri nan ne yake bari da kuntuciya yake fa yatubullah ala man ta sai Allah ne ya tabbatar da gafara a da wanda ya yi masa aiki na gari ya hanya mai kyau amma dai da zarar mutum bai kasa cikin bakin shi ba bari da ɗaggaɗi da ƙarfi da ɗauka bai kare الله يسأل تيا وإن مسه الشر إنك شر يستعنيش معنى وين أصابه الفقرون إنت لو تيستعني عمر بن قرش الله أخوى أجيب لي أخشيك منا نجيما كيف تماني نتعرف من رب الله ورحمته ما يجيب تماني نتعرف من الله بذلك لكي أمر بني يكي الوقع كي أمر سعد الله كي أمر بني أدنى كي أمر سعد الله ko karfi kun ta goma shi ne ka mutu ko karfi ya wuce ya wuce ka ne a wajen kai sana Allah ya ce amma kuma gashi ka shari'a samu kai raki الله من في ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء ولئن أذقناه رحمة منا من ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب وليم بيرك ديوان النبي آثم مسلم إما تهشر فيا أوسون كله الله يسوع لكن أذننا رحمة لنا إنك أنت نبي أي daga gare mu min ba da zarra a masatu bayan wani ta ta auku gare shi ai wala in alaina hu gina wasu hatan ba da shiddatin wa bala'i bayan wani tsanani da bala'i Allah ce la yaqula na hada bi wasu wannan kokari na ai la yaqula na hada bi sa'i wa ijtihad ai wannan kan da kokarta a wata ne da himmar da agare قال أبو هيام تسمن لإمة رحمة الله Allah ya ambaci ni'ima rahama ibniya min asari saboda alamomi ce ta rahamar Allah sai ya dole cewa ma a zunnu sa'a ta in kafiri ne sai ya dole cewa kana kiyama ma ba za ta tsaye aiwa ma wa ma aka gido an da kiyama ta tafi ni ban ma gani kiyama tana tsayawa yaga ake cewa na dauka ƙarya ne mutane kuma ma a kaddara kiyama tana wala irji ila rabbi in ma a kaddara ana iya kiyama su wallahi an mai da ni zuwa ga Allah inna bi inda hulal husna wallahi a gurin Allah Allah zai ba ni fita da kuka ya ba ni nan duniya haka ko lahira haka zai yi aiwa ala fardi anna al qiyamata hasilatun fala ilayya rabbi kama ahsana ilayya fi hadhihi dunya wanda bai da imani zai ga da an kai ne sai ka masalin duniya ka masalin akhirah da kaga duniya an ba mu haka ko lahira Allah bai bai mu to ka bai gani ba girman duniya baya da alaka da girman gobe lahira <coughs> baya da alaka da girman gobe lahira Allah madaukakin sarki subhanahu wa ta'ala yake to su sani wallahi falan nunabbi anna alladhina kafaru bima duwa waɗanda suka hijire ba Allah suka bar aiki da ayoyi ne suka bar gaskata manzanni ne wallahi za su labari bi ma'ani da abin da suka yi a nan duniya fa wallahi kamar Allah ya ce na nan da Allah lan nu'alliman na haula in kafirina ni hakikati amali za mu sanar da su hakikani abin da suka aikata wala nufassirannahum bi ijrami za mu nuna musu laifin fukkan su gobe kiyama bayan sun san laifin fukkan sai ni kai ni ka tafsir wala nufiqannahum min azabin dalil za mu kankana musu azaba matsananciya wa huwa al-khulud fi nar jahannama wace azaba ta fi kowace tsanani shine dawama cikin wutar jahannama Allah ya kare sai Allah ya ce ɗabi'an mutum kuma hayyar zuwa وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونعى بجانبه وإذا مسه الشر وإذا مسه الشر فذو دعاء عليم وجد يحتاج أنا صاحب شريعة أما على الإنسان إن كنت كيمتوا مكيمين مع خمسون أعرض سيبدي لي يكور وأنا أبي جانبي معناه sai اي كان da ayyukansa an shukuri daga godiya wasu bar an yi rikiya da awani ya yi girman kai ga kuwa ga umarci umurcin Allah washe maka bi an fihi ya ɗaga hancin su sama kaburan don saboda jin girman kai wa sarrafa an da jin kai haka mutum zai Allah ya ba mutu wani mulki ta hada yana tafiya yana hitin ga idanu wai yanzu shi wani rabu ruwa ne Allah ya ce lokacin sallah ya tafiya akwai umarnin Allah cikin dukiyarsa bai tsaya ya fitar ba akwai jinƙai masu rauni bai tsaya ya kula ba saboda mai saboda ya ga Allah ya ɗan buɗa mai shi ma bari ya ɗan buɗa Allah ya ce amma sai ya wa idza masahu sharru idan sharri ya same shi ai asabahu makaruh in wani sharri ya same shi Allah ya ce fa du'a in aridin Allah ya ce idan wani sharri ya same shi fa zuwa in kafirin shi mai addu'a ne mai yawa yudimu tadarru'a zai dawamar da kankantar da kai wa yukfiru al-ibtihala zai yawaita koma ma Allah madaukakin sarki wa haka da bi'atul insani jahud al-juhud wal bukra haka ke ɗabi'a mutum Allah shi halitta abin da kuma ƙarfa shi yasa ka haka ne wani lokaci mu ne Allah yana yawan sha maka su daga yawan su saboda girman kai ta kasa Allah a kura tuhu da tsirata ba Allah zina zalamu ma wa kanu mujrimin waɗanda aka ni'imtar sai suka bi harkar yalwa yalwar matsayi yalwar dukiya sai suka bi ma wannan ayi wa kanu mujrimin suka zama masu laifi ga Allah madaukakin don haka a tura ku a duwul imani yalwa faɗa ta kai da imani sai wanda Allah ya keɓance don muna gani wasu Allah ya yi rasa musu suna ta kai da kawo a masallatai in Allah saboda su ji maganarsa suna ta kai da kawo da abin da Allah ya ba su Allah suna Allah suna gyare gyare ka dake nan ba duka ba wane ne addu'ar gani ba wanda bai da addini duk wanda bai da addini da ya samu da yake lokaci yayi na suka cikin kan cinke don haka sai kaga ana bubbudawa sallah sai an ga dama abokani ba a samun dama haduwa da su ganin miskinai kan bane addini Allah ya ce ma wanda ya so da alkhairi sai hada mashi yalwar da ayyuka alkhairi Allah ka yalwa ta mana kuma ka hada mana da ba ikon aikata aikin alkhairi Allah wata cikin sarki ya ce subhanahu wa ta'ala idan abu ya same shi na sharri fa zuzu a'in ali ba haka za ka bi a cikin sa aljuhudu inkarin nima Allah ya jingina ta kokarinsa wa nusranu ya arifu rabbahu fi bala yana sanin ubangiji da lokacin da bala ya sauka da Allah ka sauke Allah ka sauke wayan kafu fi rasaya amma Allah ya rasa mai kuma sai ya dora fi kafu da matsayin da Allah ya ba shi yan uwa dabi'a ce wanda ba kowane mu'mini ka samu Allah yana yawan zargi wasu mu'mini Allah ya ce innal insana khuliqa halu'an innal insana نعم. إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا نعم. إلا المصلين إن الله يبارك أن أغني على مسام منا تعالوا كم بيتي دم أمر الله يسلمك من سا ولي كهدوء أهل كي وتم بيتي يوم بعد ciwon kwaɗe a kare shi mutum idan ta hushar hushar ya sami ya zo a sai ya zama yawa rai idan masa hulkairu in alkhairi ya sami shi ya sami dukiya hannu an kuma sai ya zama Allah ya ce illa musulmi sai masu sani duka masu sallah dukiyarsu da jikinsu duka na Allah a yi ibada da jikin na a shiga talakawa a yi sallah a yi kyakkyawan mu'amala kuma zuciya a tuwa ya aikin alkhairi da su kan masallata Allah bai jarraba su da wanda mummuna na ka dan kuwa sallah gyara ɗabi'u ta kai Allah gyara ɗabi'u ta kai hana ruwa hana lalaci ta kai salatu tanha anil fahsha'i wal munkar Allah ya ce ma annabi kutul ma uhiya ilayka kutul ma uhiya ilayka min al الصلاة نعم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر نعم. ولذكر الله أكبر نعم والله يعلم ما تصنعون هلا ثم ثلاثة sallar kwarai masu cika ƙa'idojin sallah Allah bai bari ka biyu su lalace don saboda sallah ta hannun a muka sallah hana tana hana munkari tana hana alfahari. duk masallacin kwarai Allah bai bari zuciya kai kai ta masallaci yanzu ta gama rukun gafara ta gama rubuwa da Allah kuma ka zo ka kai wata mace kai na da sallah ta kwarai ta kai in ta rukun gafara ta kai in ta neman kusanci ta da Allah kai ba ta bari kana hira ka koma ta koma ta ta don haka hana a sha kai don haka nan Allah ya haɗa muna masallata su ko su samu dukiya mutanen kirki za su yi aikin alkhairi da dukiya don haka yan uwa mu yi kokarin imani mu ya gyaru ibada mu ta gyaru saboda sai daidi na mu zuwa ga aikata mu ba Allah ya tsare to shine Allah ya ce yanzu dai kula ta ƙarya ta alƙur'ani ku mutanen Kula kul ara'aytum in kana min indi qul ara'aytum in كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد الله يقول أرأيتم كبان الأباري كبان الأباري شيء أخبروني يا معشر المشركين كبان الأباري يا كوتا المشركين إن كان هذا القرآن من عند الله in wannan qur'ani daga Allah yake wata farti bihi kuma sai ku sai ba min gairi amulin wala ba ba ku daya kuka yi tunani ba ba ku daya kuka yi nazari ba kai bai kunu hali ya hali ku za ta kasance man azallu kenan wata bacewa min man huwa fi shiqaqin ba'idin daga mutumin da yake sabani mani kan shi daga bani gaskiya ai la ahadu azallu min kulli fadi shiqaqin kenan in dai qur'ani ga Allah na kuka ka tunani to ba wanda zai ku zama mara arziki wannan magana Allah yana yi su kamar arashi ne in dai Qur'ani na daga Allah ya kuma kuka ta ta'ani suka matsar suka kau da kai to tabban babu wanda yake ku zama a kai. duk wanda bai zama a kan hanyar alqur'ani ba ba wanda yake ku zama a karfi kowa ne don haka Allah ya ce sanurihim ayatina bar su kawai ya manzo sanurihim ayatina بهم حتى يتبين لهم نعم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد الله ما نفسه في كيسان ليهم آياتنا لا مبين لا مسوء ولن دمشركين دلالاتنا وحججنا على أن القرآن حق من منزل من عند الله ذكرنا ذا بيان أن القرآن يدرسيا في وضع أبن دباشيبا لكي أدرسيا ذا بيان أن في الآفاق يسكن تصني ما في أقدار السماوات والأرض من الشمس نهت الدرانا والقمر نوتا والنجوم لتوراري والأشجار بالإتاتوا والنبات بالقري وغير ذلك من الأجارب الألوهية da wani wanda na daga abubuwan ban mamaki wasu da na ƙasa wa fi anfusin haka a cikin rayukan su za mu gwada mu kudurar ai fi ajaib kudurar Allah fi kalfin wata kalmi za mu gwada kudurar Allah cikin kasantar da su. al muradu ma fi anfusin min latifin sun'at narka saukar hikima ta Allah wa badi'il hikimar ta mabayyan yake kyawar hikima hatta sabila al-ra'i wal bawl za su gane Allah a ku kalli sarari su ga Allah ya yi abin da ba mai yin kamar to cikin rayukan su aka ce hatta da hanyar biyan bukatar su Allah zai gwada musu cikin karan cikin rayukan su Allah magwaye ne yace hatta sabila da ga'id wal zawli hatta ta hanyar kashi da buri fa inna rajula ya akulu wa yashrabu min makanin wahidin mutum zai ce shawuri guda wa ya tambayi zalika min makanai sai abin ya fito ya ranar da guri biyu goli ya hito daga kashi ya fito daga wa min badi isun atillahi wa hikimati fi ainai hikimar Allah da kudurar suna bayyana ga idanun mutum Allah sai ne ma qadaratu ma. wadanda idan digo ruwa ne yanzu bihima min al-ard ila as-sama'i sune dan digo ruwan ne nan mutum ga mandaki ya kalla daga nan kasa har ya sama ta hiyar shekara ɗari biyar ya kalli ta kafin yana gari da ɗan ɗigo ruwan da aka sa ciki ya na an sauke basira ta kamfani a ti ta sai shekara ta biyar wasu yi uzunai haka za mu bayyana kuduran mu cikin sunnuwan sai ne yufarriqu bihima bainal asawati mukhtalifati sunnuwan nan kunne guda ne amma zai bambance wanga sauti na jaki na wanga sauti na akuya ne wanga sauti na kura ne wanga sauti na mutum na cikin biya ne ma ya gane wanga sauti na wane na wanga ba na wane kai ya agaji haba ina fatar an gane sai ya rarrabe yan kunnuwan da su dai su ishe shi rarrabewa tsakanin mai kyau da mara kyau da wanda a daidai da wanda ba daidai ba ashe wanda ya gwada kudura ya gwada ita kudura shi a cikin jikin kawai wa gairu zalika min badi'i hikmatillahi fihi da wani wannan wanda a cikin kawasacciyar hikima Allah maɗaukakin sarki cikin mutum Allah ya ce wallahi sai mun gwada musu da su kudurar mu hatta ya ta bayyana na hun annahu alhaqu sai mun bayyana musu cewa lalle alqur'ani din ne shi a gaskiya ba yadda za su sun gada don ba a iya kawo kamar alqur'ani ba a iya kawo tamkarsa ba a iya kawo abin da ya kama da surorinka da hukuncinta Allah ya ce no haka awalam ya kafi bi rabbika yanzu bai ishe da ubangijin ka ba awalan ya kafi yin burhana a ala ita bai ishe su dalili ba akan gaskiyar ka anna rabbaka la yajibu anhu shay'un fil ardi sama cewa Allah ba abin da ke fukuwa gare shi a cikin sama da kan cewa annahu ala kulli shay'in shahidun Allah akan komai yana halarci wanda bai ya isa dalili da cika kudura Allah da ke gwada gaskiya kai manzon sani Allah ya ce to ala ala نعم ألا إنه بكل شيء محيط نعم وبنجي ماذا وكثير ذلك في على صورة أكثر على الاستفهام للتربية الإسلامية نعم أسا على كما نعم، إيه نعم a faɗakar da mai saurare ila ma ya kalu a أنا hankalin zuwa ga abin da za a faɗa ma'ana fanta biyu ayyuhal qawl ku farka ku dawo da zai ya ku mutane inna harula in na lalle waɗanda mushrikai fi shakkin min al-hisabi wal ba'th wal jazaa ko kanto su kai game da hisabin da Allah ya ce ana yi da kuma gaskiya da shi ka sa farkama cikin aikin da ba daidai ba wal ba'th suna dawo kin game da yiwa a kada mutane bayan mutuwar wal jazaa suna dawo kin game da abinda Allah zai yi na hukunci tsakanin mutane da gaskiya da yaya. wani hazala ya tafakkaru da wala yu'minu ki ya dauke su ƙarya ta kiyama shi ya dauke ba su tunane ba ne su imani Allah ya ce to ala ku saurara innahu bi kulli shay'in muhin ma tantabiru ila al-qawm ku farka ya ku mutane ku sani Allah ya kewaye duka abubuwa da ilmin sa a ahadi wa da rarrabe don haka fa huwa yujadilu ala kufri zai mun sakaya akan kafirci su gobe don haka irkili da kariya dawa sun wa wanda ba ya daga lokacin da ka aikata mai kudura akan ya tsare dukkan ayyukan su a rubutu mai kuma shi mai shaida ne aka ayyuka za a yi su da su da gobe wannan narko ne da tsoratarwa mai tsananin cewa a faɗa maka Allah yana madakata ga ya kana wani kai musulmi ne mai sabo ko ko kai kafiri ne mai hijirewa Allah ya hada maka yana madakata da yasa kuma aikin ka babu wanda ya faɗi kasa komi an kiyaye an kuma tsare kuma ba a mantuwa kuma ranar da aka hukunci ranar da jiretin ba ya amfani Allah ubangiji ya ba mu ikon gyarawa ya ba mu ikon sani Allah sunnan ya ba mu ikon yarda da shari'a sa ya ba mu ikon binta kuma Allah ya ba mu ikon guzuri domin haduwa da shi ko ya yan wannan sura ta kare da karewar tura muka roƙo Allah ya kare dukkan wata wahala na duniya da lahira da karɓar muna abin da muka karanta a cikin ta durarwar da ake da wa'azoji da tambin da take yi game da rayuwar mutane Allah ya ba su kafin da suka kalaka inda muka yi kuskure kuma Allah ya gafa samu ya rubuta mu anan muke cewa alhamdulillah da shi da shi da shi da shi da shi da shi da shi da وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وانا سيدي كمان سيدي وانا يمتي يسبب لي على تعالى يا كثيرا كابن سنوي أسوا أخوي شمولي كمارك يتبين فكرة السلام عليكم مارك Allah ya sa ka gama da duniya lafiya. Jama'a muna buƙatar ƙarin bayani akan idan kana ziyarar limar sallah idan liman ya karanta fatiha kai ma za ka karanta ne kuma idan ya karanta sura dole wannan sura za ka karanta ko za ka iya karanta wata sura na na farko dai addu'a Allah ya saka maka da alkhairi ya sanya wannan gama lahiya hannun dukkan mutanen musulmai na biyu kuma mai bin liman akwai inda aka shar'anta yi karatu akwai inda aka shar'anta yi shiru idan liman na karatu a bayyane an so liman ba mun saura yi shiwu kada su karanci ko bi lokacin da ke karatu a gari akwai inda aka musu habbantar da mutum ya karanta fatiha in limai wala dalli amin a sunna akwai dan wani sakata da manzon Allah ya yi ni. yayi kabbara har raba yana kan sukuti yake karanta du'a iftitah in yayi fatiha yana kan sukuti mai yawa mai muna rasana da da wannan ɗan su ba dole ba ne amma dai sunna ne manzo Allah ya kare a wannan lokacin ne aka so in ka ce ami in ka karanta fatiha ko da liman bai bari har ka kare bai fara karatu ka karkare yana karatu amma kai karatu ka a cikin amma kar ka fara karatu tare da liman sai ya gama karatun fatiha wannan ya faradar da aka ce an sunanta ta dan aiki bayan amin to na aka fito karanta fatiha in ka fara ko liman bai bari gama karkara ba karkari karatun da fatiha amma kuma a sauke kuma fatiha ita kadai ce aka karanta a karanta ba da sauran surori ba illa mazhabar imam shafi sun shar'anta cewa su gaba fadinsu in ka bi liman yana karatu a sirke in ka gama karatun fatiha a sirke in bai dutsa ba

musamman a lokacin da haɗe a cikin dare ana yi da da kuma a cikin wannan wata. da wannan magana kila la'akari da mutane suna ganin harabi, ana buɗe lafiya ba kowane da ai aiki da harabi ya yi zama mu gaskiya al'amari in so samu na saboda lokacin da kuka naku sallah na wancan masallaci suna can suna na akwai mata masu sallah cikin gida ko babu in kika sa sautin kun lafi ba duk wani wanda ka makwataka da masallaci ku gaskiya ka tsari da Allah kun lalata nashi karatu don haka inda zai yi a takaita sautin ga eriyan masallaci a da waɗancan lafi ko na nesa mai masu kai hudu ba cikin gari saboda kowa ya fita da zai yi taimakawa a ta ga ake a za a saki sauki wancan masallaci ya saki nashi wancan ya saki nashi ri'adiyya ya bi cikin gari har ya zama su masu sandolin cikin gida ba su da tsari wannan abin mai kyau ne amma musulunci bai haramta mutane su ji karatu ba ma dai annabi ma an ce a cikin suratul isra'i Allah madaukakin sarki ya mai magana akan me yake cewa ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا kada ka bayyanar da sallar saboda lokaci yana bayani yana bayyana karatu kure ya hana ji fassara suna ɓaci sai Allah ya ce ka daina na kuma kar ka shi ya shi baina baina ba ka kai baina zalika ka hanya kar ka asirta kuma kar ka bayyana yadda wasu zaka ta wasu kan su ji Qur'ani ke ta zai inda za a ɗauki wata hanya da za ta yi zama mai kamala waɗannan da suka taho masallaci da matan da awaje da waɗanda a cikin masallaci duk a salaci ko kowa na shi amma wancan sautin na sama'u mai daga gari da za a yi adjustin nashi da zai yi zama alkai mu dai gobe yanzu haka aka jami'in mu ba mai jin karatun mu cikin gari amma duk wanda za a sauki lafi ƙasa kowa a cikin masallacin ne yana jin karatu amma tsakani da Allah ba mu sake shi ga mutane da yi baki daya la'akari da wasu na can suna tafi in muka fitine su da zamu kina tsari in mu na ya hina su dadi to Allah zai kawo su shiga damuwa wani dattijo yake cewa Allah ka san mana ga alunarta ubangiji Allah sarki farauta Allah ka san mana ga alunarta an ka tiri alaji yace wallahi muna can limamin muna hudu amma ba mu ji hudu ban limamin ba ta hana dole mu saurara ko don dole saboda ya yi limamin iyawa ya yi sauti mai daɗi sai dai muna zaune masallaci amma muna son masallaci ne wanda Allah ya mu daga rai ta kaga rashin jin daɗi ne ko ta ma ina kiwon ta so Allah ba zai san mai gari ne saboda ita hudu ba iblaji ne ana so a iyar mu mutane abin da ake yi amma dai abin ya kai mai ko ina gashi masallacin su kuma dole ta cin gina shi sai ya dawo yana saurari su ba ina fatan an gane don haka ana son a ji hanya matsakaiciya ba za a kunta sama al'umma ba kuma shi waɗanda an masallaci sautin bai karanta gare su ba Allah ne mafi sani sai a duba a gani wanda na ya a ba ba ka bane in dai ba aje ka gurin da adda najasa ba ka aje ta wuri mai tsarki ana karatu ba matsala amma dai da za ka yi wato ladabi mai kyau ka dan ne suka tsaya mai in ka fito ka ci gaba da buɗa da ya fi zama mai amma ba a yanke ma hukuncin kayan rubutu dai ka cika ka kaza Saukin ɗaya ne ya kai ka shi ko zuwan sauti wurin da zai da ƙarfi ba a bangi da shi amma shi ƙur'ani kan ba a kai amma dai ni shawara ta da ka dan danne ta sai shiru haka yi duka ci gaba da saurari a kanka da shi yake lama ne ne wallahi wa alam na wannan shi ne ka tambaye a wani ya aiko yana da matsalar addu'a Allah ya mai wani ya aiko yana da